ita ta ɗau cuta kashi na ashirin Bismillahi rahmanir rahim jin kamar mutum a gefenta da azababban kamshin da ya gama ɗaure motar ya sa ta juya gefenta kamar a ɗan razan wani irin buga ƙirjinta da ƙarfiya tana da zabura sai kuma da ta dabarce cikin lalibai take son kama handar ɗin ƙofar amma ta kasa sai da bidibi take yadda take yi ɗin har ga Allah ya bashi dariya don sai take yi kamar makawani yana laliban hanya a hankali ta saki ɗan gajeren murmushi ba tare da ya daina abin da yake da ke saman cinyarsa ba ya furta awal mujib Rushi shi ma balle ya sake cikin kwashe dariya har ga Allah yana a cikin matuƙar farin ciki da yadda al'amarin nan ya kasance haka. Dan jin komai yake ma kamar wani mafarki ko almara gaskiya. To amma iko Allah ya fi gaban komai ai. Fara tafiyar motar saka Khadija jin kamar ta fasa kuka ne idanun ta cika da kwalla ta sake kallon sa a karo na biyu. Da Allah ku sauke ni zan koma ciki na yi mantuwa. Kusan mintuna biyu kamar ba zai ce komai ba ga Abdul kuma bai da alamar tsayawa. Ita jikin da sai wani tsuma yake zuciya tana duka kamar za ta fito waje. Wannan shine gaisuwa ya furta cikin sa sai muryarsa mai cike da kamala da dattako. ba tare da ya ɗauke idanunsa a laptop ɗin ba gaba ɗaya sai kunya ta lulluɓe Khadija oh. cikin sanyin jiki da jin bata ba bata kyauta ba ta sake ƙasa da kanta ai ko ba kuma ba su haka a gare ta ba ko da alkarin da suka taɓa mata a rayuwa don tun ganin awar shi ma yayan nasu ta gane su ina yinin ku ta faɗa murya tana ɗan rawa jin rawar jin kunya Marushi ya sake saki bai sanyi hankalinsa dai daga aikin sa shiru bai amsa mata ba har tsawon wasu sakanni kafin ya rufe laptop ɗin kuma ya ɗago yana mai juyowa gare ta me kika manta a can din ya faɗa maimakon amsa mata gaisu a hankali ta ce abu ne shi ma hankali ya furta ba shi da suna shiru ta gagara amsa sai zuba ma yatsan hannunta da take faman cakuɗawa idanu yadda ƙunshi ya mahanna ta kyawu a take ya ji wani iri a ransa idanunsa ya kaura da sauri yana jin numfashi laptop ɗinsa ya sake buɗewa a can ƙasa makoshi ya furta ki faɗi ko me kika manta ɗin in har ana saida shi za a saya miki shi yanzu kam ji ta kamar ta tsinga a motar ma kawai ta huta jikinta wani ya maimame yake saboda yadda sautin muryarsa ke wani ratsa mata zuciya a taron taronsa ya masifa addabar ta kuma yadda shi ma nata ke matuƙar masa daɗi da saka shi a wani yanayi ta ya shiru ya sa shi ɗan ɗagowa ya kalle ta sosai ta takura jikinta a jikin mu kamar an ce ta juyo ita ma karar fuska da idanu da sauri ta sake mai da kanta murmushi kawai sake ɗauke nasa kan shi ma daga haka babu wanda ya sake cewa komai sai shi da kan amsa waya lokaci lokaci na ta aiki a laptop ɗinsa har suka iso kofar gidan su Khadija amma da ya gama kashe mota har ta buɗe ta fita. Na gode sosai Allah ya saka da alkhairi ta faɗa dai lokacin da take rufe mota. Shi ta kallon kawai yake dan ya fahimci burin ta kawai ta bar wajen ne. Kafin ka ce me har ta faɗa gida cikin sassarfa da haɗewar ƙafafu. Kansa ya ɗan girgiza da sakin guntun murmushi kawai ya mai da kansa ga laptop ɗin yana faɗa. Awal mu je. Shin girmama Awal da ke ta jin daɗi kamar ya taka rawa ya ce to yaya. Wata je zuciya mai ƙarfi ta da ke jikin ƙofar tana leƙen zulta saki tana mai dafe wajenta. ta ma rasa wani kalar tunani za ta yi akan al'amari kenan mutumin nan da ya taimake ta aran da ta baro adama. nan yana da alaƙa da mazajen su zuhura ubangiji kenan mai hikima ita ta ma san ba za ta sake ganin su ba rayuwarta har abada ashe akwai alaƙa tsakanin duk da ba mai ƙarfi ba ce ba fara isowar motocin da suka kwaso yan nan, ya sa ta barin tsoron ta ƙarasa shiga cikin gidan ita tunda yan dina suka dawo ake tara labarin abin da ya faru a hall ɗin yau akan Khadija da ogan angona Abban da kuma matashin saurayi mai suna Yasar kowa da yadda yake fassara al'amarin da kuma fatan da yake yi a kai ita dai Khadija ko Kazil bata ce ba kowa ba ta kuma ji daɗin yadda babu wanda ma ya san ogan anguna ne ya kawo ta har gida bayan sun wuce gidan makwabciyarsu da za su kwana ne mace ne ke ce mata ita fa sai ta kamar mutumin nan shine suka kawo ta nan dan awal bai bace mata ba shi duka da ta mata ta itanka ta dole ne mata iyale ta ita ma dai dan ta san halin antin nasu in bata su ba a san abu ba wannan kenan watanni shida kenan da faruwar komai da ya buɗe sabon littafin babu rayuwa a gare su. a gare su dan tunan da suka baro garin Kano bayan karasa gundule igiyar aurensa da Khadija komai sake kwabewa Tafiq bai saba bai sake tabbatar da yana son Khadija haka da yawa ba sai a wannan lokaci dan ji yake tamkar ba zai iya rayuwa babu yarinyar nan ba Lafka yana ta masa ta da koma gefe tana kwasan dare inda yana ta kalle sa ta takale sa su yi faɗa baya tanka mata a lokacin nan saboda halin jiyar zuciya da yake a ciki aka suka cinye wata ɗaya da dawowa a nan ne fa hankalin ta fara tashi dan babu abin da tafi bukata sama da saki a yanzu saboda a lissafin ta abban na gab da shigowa Najeriya ne bikin buɗe katafaren kamfanin sa a nan Adamawa ita kuma ta fatan ya dawo ya same ta da auren wani akan a yanzu kam ta tabbatar shiru ba zai mata don haka ta ɗauki salon kissa tabbas mace mace ce idan har ta so nuna kanta a mace don kuwa shirin ƙarin lokaci ta fara sanya sanyaya yanayin da fik ɗin ya ɗan rage yanayin kunci da yake ciki a kan rasa Khadija cikin kisar ta ta fara sa da son karɓe takardun hannunsa da wayarta. Sai dai fa ana nuna mata shi ma ɗin namiji yake, don tamkar ma ya farkar da ta farkar da shi daga nayan barcin da ya tafi ne na kwanaki biyu rikici suka fara hankali gaba da haka inda fa kada ta ga lallaba da fik ba zai kai ta ko ina ba sai bata mata ma lokaci don dama tana lallaba shi ne saboda ba ta son wasu mutanen mutanen ta su san irin auren da ta yi yan sanda ta sa su kama da fik din labari ko ya dawo masa haka ya sa shi tara nasa ina da duk abubuwan nan. abubuwan nan nata da yasa ta bar garin Adamawa ga baki daya sai waya gari kai ta babu da fik a gidan haka cewa kawai ya rage kanar ta don tashin hankali don kuwa duk inda ake tunanin zai je yan sanda suka gama bincikawa babu shi babu dalilin kamar wasa karamin magana take neman zama babba don kuwa dai har Kano Kairat ta zo neman da fik ta da jami'an tsaro amma sun samu bai ma zo ba sai mam burkice musu da mahaifiyarsa ta akan Kairat ta san inda ɗanta yake ya ba za a yi tafiya tare sannan a zo a ce mata wai ana neman sa zance kamar waya ya zama babba kamar wasa dai aka ya zama babba don ko komai ya juya akan kailar ne wasu abokan da da ba bata san da su ba sun haɗe kai da mamansa sun kai ƙara police station akan kailar ta sace da kuɗi kes ɗin dole ya baka mamaki dan ta ko ina an gagara fahimtar gaskiya sai babu wanda ya ga sanda da fige gudu in aka fara tuhumar kainar akan laifin kidnapping zo ka je da ƙananan manganu ke tashi ruɗewa ya sa kainar ta kasa kare kanta a cikin wannan har matsin kuma nasu har aka yi bikin buɗe kamfanin abban ɗin ba tare da ta tuna ba Wani lokacin ma tana a hannun 'yan sanda ne, sai da aka yi da kusan sati biyu sai da 'yan sanda wai sun gano inda Rafik yake a wani gida a kulle, sai dai ya ce shi ba Kenneth ba ce ba ta sace shi, wasu mutane ne da bai ma san su ba. An wanke Kenneth daga laifin sannan na duba ta je ta fiddo ta. baki ɗaya Kenneth ta gama fita a yacinta da tashin hankali. Tsakaninta da Rafik sai kallon kallo. Bayan an kai su asibiti an duba lafiyarsu aka sallame su suka dawo gida. Suna shigowa da ya fara dariyar ce, cikin ɗakin gira. Sama da kallon shi ya ce Wannan kaɗan ne daga makircin da David zai iya shiryawa Hajiya kaina Don haka ya rage naki ki kama kanki ki bani takardu salin alin da baki sakin ki ko kuma mu tafi baci mu tafi baci don ina da plans daban-daban na makirci don kuma na kulle ki a wani wallahi ba za ki taɓa iya kwance kanki ba wannan ɗin ma na niyyar kwance ki ne shi yasa ya kika fito. Ya ƙare maganar da ƙara shi da kashe mata ido cike da salon iskanci. Mutuwar tsaye da ta yi a wajen kawai sai kuma ta rushe da kuka mai cin zuciya. Tabbas ta ɗauko makanta fita a rayuwar rayuwarta. amma za ta nuna masa ita ma shegiya ce tun daga ranar ta tattara shi ta ajiye shi a gefe bayan ta bincika cewa abban ya zo har an kammala bikin buɗe kamfani har ya koma ta ci kuka har da zazzabi dama dai wannan ita ce bata ta shi ta kwafce mata dole sai ta sake sabon plan kenan tunda dan iskan yaron nan ya wargaza mata komai salon gidan ya canza a watannin da suka ci gaba da shudawa kowa yana kullawa dan uwansa duk sanda ta masa batun ya sake ta shi ko zai mata batun ta bashi takardu idan tana da buƙatar sakinta. shi ba ta gaban takardun kawai yake bukata takan ji kamar ta shaƙi banza ya mutu kawai sai ta san hakan ba abu mai mai sauki ba dan da fi shegen kansa ne dan godiyan yanda suke dan ban tsiyar nan hakan baya hana idan ya ji bukatar sa zuwa gare ta ya nema kinsa haka za su ci uban fitina su waji jiga rayuwar juna ya kuma samu abin da ya zo nema duk da abin nan ba wai ta kaɗai ce a tashin hankali ba shi kansa a cikin damuwar yake dan kullum kamar sake kunna masa wutar soyayyar Khadija ake a kuma biye yake da al'amaranta don ko da yaushe yana hanyar Kano ne a watannin nan kamar mara aikin yi wannan kenan to washe gari alhamdulillah an waye gari safiyar ɗaurin aure amma dai sun sha kyawu iya kyawu kamar sake suka gudu haka ma ji duk ta iya dadin a mata kwalliya sam ta dai saka kaya da suka yi matuƙar amsa jikinta yi kwance ta dan ji take kamar za kamar ma zazzabi na neman rufe ta a ƙirjinta wani irin zuzzuz yake yi ba tare da ta san dalilin hakan ba sai kawai ta dinga addu'a a zuciyarta har ta ji ta natsu sai da jikinta duk babu wani karfin kirki zuwa sha biyu layin nasu ya rage hayaniyar maza sai mata da ke da isowa da baki maza kam sun wuce masallacin sallar juma'a daga can kuma za a ɗauro auren a masallaci ana da sallar juma'a aka fara ɗaure ɗauren auren rake dan ba na san ima din bane ba kawai za a yi ba wasu ba. kusan aure bakwai aka ɗaura mijin zuwa shi ya fara kiranta ya sanin mutane ɗaura auren rake cikin sanyin jiki da aka san duk wata amarya a irin wannan lokaci ta sauke wayar a hankali hawaye na silalo mata daga ta ma a jikin Khadija da ke zaune tsakiyar su suka kwanta suna kuka aka yi suka ta hawayen ita a take fale ɗauki ihu sa hadda masu buɗa suna tsaka da wannan shakiyancin mu'amari biyu sai ga wata abokiyar wasan su Khadija da aka zo da ita daga kura kai tsaye da Khadija take ta dafa Khadija na lallashin su zuhuran kawai ta je ana mata wanka da turare ta da callar da akan ta da ke ratsa mata har tsakiyar kwakwalwarta. Shuru fara ya kowa ya zama ma Kubra idanu da ke ma Khadija buɗa da zazzaga mata turare. A tana fama nan wutar mai sa'u kawar ni'ima ta faɗa tana nuna su zuhura kai tsaye an ta ta bata amsa da ai ta ma amarya ce kallon juna a koma yayin da zura da ni'ima suka wani irin mikewa daga cikin khadija a zabura khadija kam kamar da aka kamar da ta suma a zaune idanu kawai ta zuba ma an kubra kamar ma ta samu hoton bango an kubra kin san me ke cewa kuwa an khadija ce amarya kwarai ma kuwa ita ma ɗaura mata aure tare da ku riri ta sake sakin goda akan khadija da su zuhura gaba daya daidai na inna zai ta shigo kiran amaran su duka Dan ta ce har da Khadija ya sa mutane suka fara gaskata zancen anti Kubra da kowa ke tana tsokana, Khadija take yi da farko sake rabar cewa Khadija ta don har tana neman faduwa sai da inna zai ta riko ta tana faɗa hankali mana Khadija bata iya cewa komai ba sai rawa da jikinta kawai ke ci gaba da yi haka suka fito kofar gidan da ke cike da maza 'yan ɗaurin aure yawanci duk dangi ne sai 'yan uwa da abokanan baba an kuna daga ɗaurin aure sun tafi walimar da walimar da suka shirya ma kansu bayan jima kaɗan za su iso nan wajen sauka da ƙur'ani da za a yi mai haɗe da walima da a islamiyyar su sai suka diyan da walima da islamiyyar suka diyan ta shirya musu a ɗakin za aka shiga da su inda baba ke tare da sheƙiƙan ƴan uwansa har ma da kawunni bayan an zaunar da su suka gaishe su sai dai Khadija har yanzu da alama bata gama dawowa daidai ba nasiha kowa ya fara musu mai ratsa jiki haka ya sake rikita Khadija ganin su dukkan su kamar ana masu ishara da sabuwar rayuwar da suka shiga babu yadda komai ke mata yawo ita take kamar ta ce ma kawunan nasu ita fa ban da ita sai dai babu damar hakan dole ta nutsu har suka gama faɗan su da kuma nasiya kiran sunanta da kawo bala'i ne yasa gaban ta sake faɗuwa murya ta rawa take yi wajen amsa masa da an kawo matso nan kusa matsa ta kamar yadda ya bukata sake ce mata yayi ta dago fuskar ta anan ma babu musu ta yi yadda ya ce dukkanin su da ke ɗakin ya nuna mata murya da muryarsa a dake ce me matsayin ma a wajen ki da rawar murya ta ce iyaye nan kin tabbatar da wannan suna mun cancance su a gare ki kanta ta jinjina musu hawa yana sulalo mata a kuma alhamdulillah ya faɗa tare da gaba da muna ji ne mun ji daɗi da kika tabbatar da mu ɗin iyayenki ne don haka matsayin mu na iyayenki mun ɗaura miki aure ke ma tare da ɗan uwanki tare da ƴan uwanki kuma insha Allah za ki alfahari da hakan da muka yi miki ba kuma mu yaka dan kaskantar da ke ba ko tauye miki haƙi ba a'a haka Allah ya kaddara wannan kuma ikon sa ne da tsarawa amma mu abin ya zo mana ne a bazata don kwarkwata wuce sati biyu da suka shige zan suka shige ba zancen ya shigo ba ba kuma mu yi tunanin zai zama gaskiya ba sai kwanakin satin nan da suka gabata mun ɓoye miki ne saboda gudun koma yar gidan jiya muna fatan za ki kasance ya mai biyayya a wannan lokaci don insha Allah sai kin alfahari da wannan auren Khadija Tulkayan Allah ya muku albarka ba ku zaman lafiya ku da mazajen ku da zuriya mai albarka ku zauna lafiya don Allah ku don sake kwantar ma mahaifinku da hankali kun dai ga halin da ya shiga ciki a baya to yanzu ku ya rage ku saka sakan masa da ƙoƙarin gare ku ta hanyar zama lafiya da mazajen auren ku kamar yadda kuka ga mahaifiyar tana zaune da shi lafiya kun ji ko ai ta haƙuri kuma dan shi aure ba zaman nanaye bane ba da shargalle ba kamar yadda ku yaran zamani kuke kallo ba aure bautar ubangiji ne shi kuma bautar Allah sai da jajircewa ake yin ta da tsafta sannan a yi mata kwalliya da haƙuri sai a samu aljanna da ake fata to sai ka dije ƙoƙarin rike kukan da har ka Allah ga baki din mata gama rudiya da gigicewa ita ba ka ɗaura mu aure a yau ya Rahman ya aka haka ta kasance rashin amsa ya sa ta ƙara ɗaurewa ya ta ƙara daurewa don ta alƙawarin a wannan gabar ko da mijin nata zai kasance gurgu ne makaho ne za ta zauna da shi kasancewa su iyayenta suka zaɓa mata shi kai ko da ce ƙazami ne ko da ce jahili ne kai ko da ma a ce yana da wani mummunan hali in har ba za ta saka idan in har ba za ta ba zai saka ta sa ma ubangiji ba za zauna da shi ta kuma san ma iyayenta ba za su taɓa aura mata wanda zai ɗora ta a hanyar zuwa wutar jahannama ba gaskiya sosai aka yi musu a ɗakin har iyayen su mata su ma sun shigo suka ɗora nasu aka fito da su saboda kiran sallar la'asar cikin gida aka shiga da su wajen mama kasa ya Khadija shi ta faɗa jikinta tana hawaye mara sauki rungume ta kawai mama ta bata ce komai ba don har ga Allah tana tausayin yarda ta amma tana mata fata alkhairi a wannan auren su ma sun nema jikin mama suka shige su na kuka haka yasa dangi abokan wasa suka musu ta da shedi wasu da shedi wasu na kare su to bayan da sallar la'asar duk aka dunguma bahara haraba islamiyya islamiyyarsu da za a yi taron komai an gama a shiryawa manyan baƙi kuma duk sun iso dama sallar da ake buƙatar fara gabatarwa sannan zama amare da aka sake ma shiga cikin doga aka sake ma shiga cikin dogayen riguna a baya farare da adon goldin da mintuna kaɗan ga anguna ta iso wajen nan take waje ya ƙara cika ta suka sauka aka fara gabatarwa inda komai ya tafi a cikin tsari da kuma burgewa yayin da bakunan anguna ya kasa rufuwa sai dai babu wanda ya san wane ne angon Khadija har zuwa yanzu idan ka cire iyayenta maza sun samu kyaututtuka da suka ba da mamaki musamman wanda suka fito daga ogan abokan ango Abban Umar madibu don kuwa kulle a motoci har uku ƙanana dai amma masu kyau da ɗaukar hankali ya mu amaran su duka uku dan sun burge shi matuƙa bayan wannan ma wasu kyaututtuka sun biyo baya don islamiyya sun gayyaci manyan mutane sosai sa-da su baba hakimi da suka taso tun daga adama ba su wuce ba su ma sun tsaya domin saukar kafin a fara gudanar da lectures masu ratsa jiki ga anguna da kuma amare har zuwa yanzu ba wai Khadija ta a da take ciki wani ba dauriya kawai take da san tilasta kanta ta da san tilasta ba kanta zama a dake amma duk da haka jikinta zazzabi ne mai zafi sosai don tunda suka zauna a wajen ma kanta na kafaɗar ma kasancewar duk sanda ya dago sai ta kama sana ta dago sai ta kama ogan anguna da ake kira da Alhaji Affan Madibo na kallon ta sai ta dagowa har sai da aka kira su wajen sauka suna dawa bayan an kammala ma kwance take shiru a jikin zura da ta koma kusa da ita a yanzu Sauka ta ƙayatar sosai, an sha hotuna kamar babu gobe. A nan ne ma dai mutane suka fara tsarguwa da hasashen wanda kowa ke makallin angon Khadija. Ganin duk sanda za a yi hoto yana a kusa da ita ne. Amma kuma ba su ba su da tabbas har aka tashi dai gab da magariba. Bayan sallar sha aka shirya miƙa mare ɗakunan sai dai kuma banda Khadija a yanzu ne fuskar asalin kukan rago. Tunda kira aka rabu da aka raba su ni'imar aka raba su ni'imar daga jikin mama da Khadija. Da aka kai su yi ma baba sallama ma nan ma an sha ɗan ƙaramin budiri kafin har 'yan kai amarya suka je suka dawo Khadija na kwance a ake zazzabi ya mata rijib ko da mama ta bata magani man bakar idanun da ta aje ta koma ta kwanta ana ta san barka da gidajen amarya abin farin ciki kuma suna a da juna ne komai nasu kuma idi ɗaya ne kamar wanda suka aura tagwaye ne ko da ke Ibrahim da Adams kowa na iya kallon su da tagwaye saboda shakuwar su da kaunar su saboda shakuwar su da kaunar fa da suke wa junan su to sai mu ce Allah ya sanya alkhairi ya kuma ba su zaman lafiya mai dorewa amin wannan kenan Parmesan mit Eis